is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Baballe, a karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bukin rantsar da shugaban Amurka a cikin gida. majalisar zartarwar isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau asabar a gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo karshen yaƙi da hamas na watanni goma sha biyar hukumomin ukraine sun ce an kashe akalla mutane hudu da sanyin safiyar yau asabar a wani hari da rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar kiev kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya a yi watsi da kasafin kudin ma'aikatar yaɗa labarai da wayar da kan al'umma ta kasa da dukkan hukumomin da ke karkashin ma'aikatar. Don bara kusan 10 biliyan ne, bana kuma 8 biliyan, amma yanzu mu abun da muke fata in ba a sa komi ba a sa biliyan 250. Sannan za ku ji abin da wasu amurka ke cewa game da abin da suke so sabon shugaban kasar da za a rantsa a ranar Litinin mai zuwa ya yi musu. Tabbas zan so in ga ya ɗauki mataki akan iyakokin ƙasar da kuma halin da bakin mu ke ciki. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba yakub Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. A karon farko a cikin shekaru arba'in za a gudanar da bikin rantsar da shugaban Amurka a cikin gida. washington na kallon kowane bukin rantsar da shugaban kasa daban da wanda ya wuce amma wannan na lokacin ya sha bamban kamar yadda ake kira na shugaban kasa kungiyar makada ta marin ita ce take kade-kade a duk wani bukin rantsar da shugaban kasa tun shekara 1801 amma a wannan bukin mawakan ba su bukatar yin wasa kamar yadda suka saba saboda za a yi bukin ne a cikin gidan majalisar dokokin amurka saboda yanayi mai tsananin sanyi shekara ta ƙarshe da aka gudanar da bukin rantsar da shugaban ƙasa a cikin gida saboda tsananin sanyi ita ce shekarar 1985 wato wa'adi na biyu na mulkin shugaba ronald reagan sama da wata guda kenan aka fara shirye-shiryen gudanar da bikin cikin majalisa inda aka fitar da tiketin mutane rabin miliyan wanda za su shiga cikin gidan majalisar shirye-shiryen dai ya hada da dandamali da aka shirya a nan majalisa da shirya filin fariti da katangar da aka kafa cikin washington wanda zai kai tsawon kilomita 48 lamarin da ya zarce shekaru na baya ana sa ran dubban mutane ne za su halarci bukin a filin taro na washington majalisar zartarwar isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyar yau asabar a gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo ƙarshen yaki da hamas na watanni goma sha biyar gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin karfe ɗaya na dare a birnin kudus bayan da majalisar zartarwar ta wata ganawa sama da sa'o'i shida kuma bayan shawarwari da majalisar tsaro ta bayar a jiya juma'a na tabbatar da yarjejeniyar taron da ya samu halartar dukkan mambobin majalisar zartarwar ya dan shiga ranar hutun yahudawa wanda ke farawa bayan rufe ayyuka a ranar juma'a a wannan ranar hutu gwamnati tana rufe duka ayyuka illa batutuwa da gaggawa da suka shafi rayuwa ko mutuwa lamarin da ke tabbatar da muhimmancin cimma wannan yarjejeniyar gobe lahad ne dai wannan yarjejeniyar za ta fara aiki kuma za ta hada da dakatar da fada tsawon makonni uku da kuma sako gomman mutane da ake garkuwa da su da kuma sako falasdinawa da ake tsare da su a gidan yari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin ukraine sun ce an kashe akalla mutane hudu da sanyin safiyar yau asabar a wani hari da rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar kiev shugaban ma'aikatar sojin birnin kiev timur tachenko ya faɗa a wani sakon telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar shevchenskinski a birnin ya ce gundumar holosevki wanda ita kuma take yammacin gabar kogin dnipro ta fuskanci buraguzai magajin garin birnin kiev vitali klitko ya ce rundunar tsaron sama suna gudanar da aiki a cikin birnin a ranar juma'a ne kuma wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu kana jika ta wasu goma sha hudu a birnin kriviri da ke kudancin ukraine a cewar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yayin jawabinsa na kowane wuni to nan ba da jimawa ba baba yakubu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da kasafin kuɗin ma'aikatar yada labarai da wayar da kan al'umma ta kasa da dukkan hukumomi da ke karkashin ma'aikatar. Majalisa ta ce ministan ya koma ya je ya kawo wani kasafin kuma wannan shine karo na biyu da hakan zai faru domin a shekarar da hudu ma haka aka yi watsi da kasafin ta Ko me yasa 'yan majalisa suka ɗauki wannan matakin? wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana rahoto akan hakan mataimakin shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yada labarai da wayar da kan al'umma sanata garba musa mai doki ya shaida wa muryar amurka cewa majalisa ta ki amincewa da kasafin kudin ma'aikatar yada labaran a karo na biyu domin kasafin da ma'aikatar ke kawowa ba zai wadatar da ma'aikatar da hukumomin da ke ƙarƙashin ma'aikatar wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba. sai muka duba nawa ne aka sa kuɗi shekarar can sai aka sa 10 biliyan har muka gama appropriation ba su ƙara ko kwabo ba. na baran kenan na bara bana kuma sai ga su ma sun zo da appropriation na abin da bai kai na bara ba don bara kusan 10 biliyan ne bana kuma 8 biliyan amma yanzu mu abun da muke fata in ba a sa komi ba a sa biliyan 250 ga information saboda a shiga kowane lungu kowane ward a gaya mutane don allah ga hanyar da za a bi a kawo zama lafiya ga kudirin da gwamnati ke yi na kawo zama lafiya kuma a ba da information na abubuwan da gwamnati ke yi don ta kawo zama lafiya dinnan don kuma economy dinmu ya ci gaba da duk abin da gwamnati ke yi cewa wanga pain da muke ji na yanzu zai zo ya wuce amma in ba a yi wannan ba ina ganin ba a yi komi ba in south africa wadda take ita ce second largest economy na africa ta iya ba a bayan wa a bayan najeriya ta iya ba da biliyan 450 eh ga information ban ga dalilin da zai sa Najeriya ta bada biliyan takwas ba. Shi kuwa tsohon ma'aikaci da ya kwashi shekaru 32 yana aiki a gidan rediyon tarayyar Najeriya. Abdullahi Umar Kwarbai ya ce lallai biri ya yi kama da mutum. dama abin kaman da biyu ake yi ni ina ganin kila ma akwai lauje cikin nadi kila kai gatari ma cikin nadi domin wannan abin kaman wani shiri ne aka yi don a kashe wannan gidajen rediyo wanda ke mu a nan arewa ba abin da muka sani muka iya muka amince da shi kamar rediyo to lallai fa dokin mai baki ya fi gudu su ɗauki matakan da ya kamata domin faɗakar da al'umma su baiwa kafofin yaɗa labarai wanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya isassun kuɗaɗe da za su isu su gudanar da farfagandan can wanda dama kafofin yaɗa labarai na duniya wanda suka shahara wannan suke amfani da shi domin amfani da cimma manufansu. A nashi nazarin Wani ma'aikaci a gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja, Malam Sadiq Nuhu Sabon Wuse, ya ce abin da ya kamata shine majalisa da bangaren gwamnati su haɗa kai su yi aiki tare. Abin da ya kamata shine ita gwamnati da 'yan majalisa su yi aiki tare a samar da kuɗaɗen da ake da bukata wa ma'aikatun watsa labarai a Najeriya. Domin misali kin ga matsalar da ake fuskanta a Najeriya rashin kishin ƙasa da ɓannata kayan gwamnati ko a nan Abuja Najeriya ai a kwanaki an ba labarin an kama wasu matasa da ke sassace mara zafin kwata wanda za shi game mota an yi to bai sani ba zai fasa taya so da akwai shirye-shirye na faɗakar da 'yan ƙasa su zama na gari masu kishin ƙasa to yana ganin babu buƙatar ma a rika samun irin wayannan matsalolin ajiya majalisa ta ba ministan ma'aikatar yada labarai Muhammad Idris Malagi mako ɗaya ya sake kawo wani kasafin kuɗin da ma'aikatar za ta yi aiki da shi a wannan shekara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da wasu Amurka ke cewa a game da abin da suke so sabon shugaban ƙasar da za a rantsar ya yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Kwanaki bayan wata yarinya ta yi asarin gidanta sakamakon wutar da ta ƙona makarantarta a Los Angeles. Yarinya Gabriela Chavez Bonos ta fara zuwa aji a wannan mako a wani wuri na wucin gadi inda makarantarta ta tanadar wa yara Gabriela tana cikin dubban ɗalibai da wutar dajin ta lalata makarantunsu a cikin mummunan gobarar da ta yi barna a birnin. Kada ta bar wasu da dama a wani wuri mai karancin matsuguni. masu makarantu a fadin birnin suna nan suna faman neman inda za su kai dalibai su samar musu da wata sabuwar hanyar yin karatu domin ganin abubuwa sun daidaita daga mummunar wutar nan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 27 kana ta laƙume dubban gidaje a cikin filin murabba'in kilomita 163 dalibai da dama daga wasu makarantu bakwai da aka zuba su a wani wuri da aka kwashe mutane suna neman wasu makarantun da za su kai daliban na ɗan lokaci a yau asabar ne hukumomi suka ayyana babban bala'i a wasu sassan gabashin australia inda iska mai karfi ta karya bishiyoyi kana ta katse wutar lantarki ga dubban mutane ruwan sama kamar da bakin kwarya da walkiya da kuma iska mai karfi mai tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda sun yi barna a fadin birnin sydney da wasu sassan yankin new south wales tun ranar laraba bayan katsewar wutar lantarki kimanin gidaje dubu talatin suka kasance babu wuta ya e zuwa yau asabar abin da ya fita cikin adadi mafi yawa wanda ya kai sama da dubu biyu da sittin a cewar ministan ayyukan gaggawa jihad Deb. wannan bala'i ne da ya shafi kasar baki daya ministan yana faɗa wa manema labarai ma'aikatan gaggawa suna aikin kai ɗauki sama da wurare dubu bakwai da lamari ya shafa a yankin new south wales in ji shi Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za a iya cewa an kammala dukkan shirye-shirye na bikin rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban amurka a ranar litinin dinnan ashirin ga watan janairu an tsaurar matakan tsaro musamman a yankin ginin majalisar dokokin amurka da kuma fadar white house yayin da ake sa ran shugabannin wasu kasashen duniya za su halarci bikin wannan ne dai karo na biyu da za a rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka wasu amurkawa dai sun bayyana abin da suke so sabon shugaban ya yi gabinta suleiman yaro da fassarar rahoton scott stans A jihar Mississippi da ke kudancin Amurka an samu mabambantan ra'ayoyi game da abubuwan da ake sa ran gani a gwamnatin Donald Trump karo na biyu. Bobby Joe Harrell jefa wa Trump kuri'a. Tabbas zan so in ga ya ɗauki mataki akan iyakokin ƙasar da kuma halin da bakin mu ke ciki. ina son taimakawa duk wanda zan iya musamman ma abin da ya shafi yara ƙanana amma kuma ina so in ga 'ya'yana da jikokina na jin daɗin amurkar da na girma a cikinta wani wanda ya canza jinsinsa ɗan new york angelo mayer ya damu game da makomar wasu abubuwa a ƙarƙashin gwamnatin da ta bayyana adawarta ga tasirin lafiya da ke taimakawa masu canza jinsi republicans watching need to know 'yan jam'iyyar republican da ke kallon ya kamata su san cewa taimakawa yara masu canja jinsi shi ma na da muhimmanci kamar taimakawa 'ya'yansu ne saboda mu ne manyan gobe kuma muna da kwarewa da hikima da makoma mai karfi Shane Cushin yana son Trump ya mai da hankali kan tattalin arziki. Kawai ya tsaya kan alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe kuma ya kawo ƙarshen haraji kan tukwicin da ake ba masu aiki kamar gidan sai da abinci da ya ce zai yi. Jerry Hilton a jihar Mississippi da cewa tattalin arziki shine abin da ya kamata a ba da fifiko. Zan so shugaba Trump ya sake sauwaƙe mana tsadar rayuwa. Na gaji da rayuwa hannu baka hannu ƙwarya. A Pennsylvania, Samira Chifo ta damu game da tasirin gwamnatin Trump kan jikinta musamman fannin haihuwa da na addini. Uh, Ina tunanin zan rasa hakokina a matsayin 'ya mace. ina tunanin na rasa hakkina na addini saboda na ga yana so ya sa addinin krista kaɗai a gaba kuma na yi imanin cewa wannan ƙasar na maraba tare da mutunta kowane addini A Texas, mai goyon bayan Trump, Ross Barrera, ya ce kwarewar shugaban ƙasa mai jiran gado ta fannin kasuwanci zai taimaka wajen gyara ƙasar. Mutane sun gaji, abinda mutane ke so a nan shine samun ayyuka, suna son ingantaccen tattalin arziki, suna son hauhawar farashin kayayyaki ya ragu suna son tsaron kan iyaka suna son mai da makamashi muhimmin abin da Trump zai iya yi wa mai kada kuri'a Yale Frasto na jihar Mississippi shine ya bayyana shirye-shirye da kudurorinsa a fili. Zan so ya fito fili ya bayyana manufofin da zai aiwatar a kasar Don mu san abin da zai yi, kowa da kowa a jam'iyyar Republican da Democrat za a dai rantsar da trump a matsayin shugaban kasa a washington ranar 20 ga watan janairu madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata a yau za mu kawo muku karshen tattaunawa da muka fara da isa ali shugaban kungiyar bag mai fafutukan kiyaye hatsara a ghana kan matakan da masu ruwa da tsaki a fannin harkokin sufuri ke dauka a kasar a wannan sabuwar shekara domin kaucewa fada ma yawan hatsara amma kafin nan bari mu kawo muku wani labarin mummunan hatsarin mota da ya sanadin mutuwar mutum tara a jihar kogin najeriya yayin da sama da sittin suka jikata wakilin muhammad muhammad dan asabe ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto da aiko mana daga lakwaja Akalla mutane tara ne suka riga mu gidan gaskiya a yayin da fiye da sittin suka samu munanan raunuka a hadiran manyan motoci da suka auku a kan hanyar Hassan Usman Katsina da ke Lakwaja da kuma hanyar Okene duk a jihar Kogi a ranar Talata da ta gabata. Kamandar hukumar kiya hadira ta kasa FRSC a jihar Kogi, Mr. Samuel Oyedeji ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya sanya wa hannu kuma aka raba manema labarai a Lakwaja. mista Oyedeji wanda a cikin sanarwar ya danganta aukuwar hadarin akan gudun fitar hankali da kuma overlodi da motocin ke yi ya ce jami'ar hukumar kiya hadira ta kasa da na 'yan sanda sun garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin koyarwa ta jami'ar tarayya da kuma asibitin kwararru ta jihar kogi da ke lakwaja inda suke karɓar magani. Sashen Hausa na muryar Amurka ya nakalto cewa ɗaya daga cikin manyan motocin ɗauke da dabbobi ta taso ne daga jihar Bauchi akan hanyarta ta zuwa jihar inugu kafin lamarin ya faru a yankin shiya ta takwas da ke kan hanyar Hassan Usman Katsina da ke birnin Lakwaja. na yi tattaki zuwa asibitin koyarwa ta jami'ar tarayya da kuma asibitin kwararru ta jihar kogi inda na samu zantawa da wasu da suka tsallake rijiya da baya a haɗuran biyu kuma sun bayyana mini yadda lamarin ya faru sunana Hadi Usman mun taso ne daga harɗawa zuwa zamu je inugu eh, daga Bauchi ba mun taso muna tafiya dai to a takaice dan taho da nisa dai amon kusa zuwa abun ya faru aka nan lokoja abun ya faru aka yi accident da motan ta faɗi ba mutane da yawa sun mutu wasu sun kakkarye wasu sun raunata wasu kuma ba abun da ya same su sunana abdulmumini abdulmumini ahmed mun taso daga motan ya taso daga azare motan shanu zai tafi fatakot mun samu azan a hausara tsakanin lakwaje da ukeni mutane a lokacin da aka ebo mu dai an ɗebi mutum biyu waɗanda suka rasu an tafi da su can ukeni sannan mu aka samu mota aka kawo mu na lakwaja amma daga baya an gaya mana cewa motan dangwata ya bi ta kan wayansu a wurin to ba mu san adadin mutum nawa ba ne. Shugaban haɗaɗɗun ƙungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abinci ta ƙasa Dr. Tahir Mohammed wanda ya kasance a wajen jana'izar mamatan Alakwaja ya miƙa taziyarsa ga iyalan mamatan. Muna miƙa mu ga ainihin 'yan uwan wanda wayan al'umma wannan iftila'i ya same su. Allah ya ji kansu, Allah ya rahamshe su, Allah ya gafarta musu. Zuri'an da suka bari Allah ya musu albarka. mata da suka shiga ta gaba allah ya fi da su ruwan ta gaba lafiya To kowane matakin ladabtarwa kungiyar masu fataucin dabbobi da kayayyakin abinci ta kasa za ta ɗauka domin hana aukuwar irin wannan lamari nan gaba? Dr. Tahir Muhammad ya yi bayani. Da. Motan shanu ba motan fasinja ba ne. Mun yi kuka, mun yi gargaɗi, mun yi bayani akan cewa ya kamata ya zama to duk wanda zai tafi kurmi ko ina, ya je kasuwa ko tasha ya hau motan fasinja ya tafi. amma an ɗebi irin wannan kaya sai ka ga mutum fiye da tamanin har ɗari a kan mota to ya za a yi idan har aka samu haɗari ba za a samu mutuwa ba to saboda haka ina kira da babban murya ga gwamnatin tarayya musamman hukumar resafti da hukumar 'yan sanda da hukumar civil defense da ma sojoji da kuma koma wane ne wanda yake da hannu ko yawu a cikin irin wannan hadari to ya kamata su zo mu hada kai don su sa wani kwakwaran doka wanda ya zamanto kowa zai kiyaye irin wannan mu a kungiyance yanzu nato da employer da nurtw da kuma mu amalgamated union in allah da za mu ɗauki mataki na ba sani ba sabo duk wanda muka ganshi da wannan lodi to sai dai kotu ta raba mu da su A ranar Laraba ne dai aka jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin a birnin Lakwaja kamar yadda addinin Musulunci ta tanada. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. To a gaida Dan Asabe da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Isa Ali daga birnin Accra. Kamata ne kuma eh, shine a falkar da jama'a education kenan public education. sai mu ce dai mun san dai gaskiya akwai matsala wurin ba a samu dai arziki a kwalkar da jama'a duka amma yanzu dai muna amfani da sai mu ce social media kenan eh, kadan-kadan yadda za mu amfana da jama'a so mun duba dai eh, gana dai muka da shirin dai tana da karfi akwai eh, ababen da dai muke za mu neme a yi a ci gaba da aikin gari sai alhamdulillah gana dai muna sai kai mun sabo waɗannan yanzu Eh, shi da yanzu shirin da kuma za mu duba ne eh, a duba iya so especially wuraren eh, wurin biyan nan yanzu shi kuma jama'a kuma ke duba kuma yanzu mun ka duba biyan kuma ba she ka zo banki ba ba she ka zo banki sa'an nan ka biya wannan kudin da za a cajin ka ba yanzu kai da kanka in kana rike da mobile phone ka kai da kanka kana iya ka sauna ko cikin dakin ka ko cikin motanka ka biya kudin da gwamnati ta caji. Wato kana biyan kudin da wayar salular da ke hannunka akwai hanyar da ake biya ana biya kenan. Eh, akwai hanyar da zaka yi ka biya bi ma'ana yanzu muna da wutar lantarki akwai sola sannan kuma akwai intanet da za a amfani da shi sannan kuma yanzu kuma muna da mambu so biya dai yanzu dai bai zama mana matsala abin da dai yanzu zai zama matsalar shi ne farkar da jama'a da karantar da jama'a kan wanga sabon shiri. masu sauraro a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan allah ya kai mu kudi mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu isa ali da wakilinmu daga jihar kogi ahmed muhammad dan asabe da baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi wanda ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko ne daga nan washington nake sallaba da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce shugabannin Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah ku tuna cewa ita fa wannan kujerar mulki da kuke kai a kai kamar kujerar aski ce dole ne wata rana ku sauka wasu su hau don haka ku kiyayi ranar da ido zai raina fata Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Maɗattai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗattai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai suka ce salam BOA tafke jami'in da ta baiwa mukamin ministan man fetur wato mamman Mustapha Barke Bako don gudanar da bincike a kansa da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta yi ya nuna mana cewa gwamnatin cani ba ta san sani ko sabo akan duk ma'aikacinta da ya ci amanar ƙasa ba fatan sauran ma'aikatan gwamnati a nijar za ku shiga taitayinku domin duk abin da ya ci damo ba zai bar awai ba sako daga alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce salam fatan alheri ga boa hausa zaman da gwamnonin najeriya suka gudanar a abuja kan gyare-gyare ga kudurin haraji na shugaba tinubu musamman bangaren rabon harajin cinikayya na bat wanda shi ne ya fi janyo cece kuce tamkar wani ihu ne bayan hari sai sako daga mahmudu salihu kauran na moda jihar zamfara ya ce cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta a tsakanin kungiyar hamas da isra'ila wani abu ne da ya kamata a ce tuni sun cimmawa a tsakaninsu amma sai yanzu da shugaban amurka mai barin gado ya ga wa'adin mulkin shi ya zo karshe sannan ya tursasa isra'ila kulla wannan yarjejeniyar don ya yi bugun gabar cewa a lokacin mulkin shi ne aka samar da tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma hamas madalla kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan sako ga mai tushe babu matsayin ya zarje yan bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin ɗin mai zuwa ashirin ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na arba'in da 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da liƙa mulki kuma kuna iya bada gudunma a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku a yau Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To ba balle a takaice a karon farko a cikin shekaru 40 za a gudanar da bukin rantsar da shugaban kasar Amurka a cikin gida. Washington na kallon kowane bukin rantsar da shugaban kasa daban da wanda ya wuce, amma wannan na lokacin ya sha bamban. Kamar yadda ake kira na shugaban kasa Kungiyar makada ta Marin ita ce take kade kade a duk wani bikin rantsar da shugaban kasa tun shekara 1801. Amma a wannan bikin mawakan ba su buƙatar yin wasa kamar yadda suka saba saboda za a yi bikin ne a cikin gidan majalisar dokokin Amurka saboda yanayi mai tsananin sanyi. majalisar zartarwar isra'ila ta tabbatar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiya yau asabar a gaza da kuma sakin mutane da ake garkuwa da su domin kawo karshen yaƙi da hamas na watanni goma sha biyar gwamnati ta sanar da cimma yarjejeniyar ne da misalin karfe ɗaya na dare a birnin kudus bayan da majalisar zartarwar ta wata ganawa sama da sa'o'i shida kuma bayan shawarwari da majalisar tsaro ta bayar a jiya juma'a na tabbatar da yarjejeniyar hukumomin ukraine sun ce an kashe akalla mutane hudu da sanyin safiyar yau asabar a wani hali da rasha ta kai a cikin dare a babban birnin kasar kiev shugaban ma'aikatar sojin birnin kiev timur tachenko ya faɗa a wani sakon telegram cewa mace-macen sun faru ne a gundumar shevchenskinsky a birnin ya ce gundumar holosevki wanda ita kuma take yammacin gabar kogin dnipro ta fuskanci muraguzai To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Nandudu wa Mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawa a shirin mu na dare. Salamu alaikum.